This is the voice of America. The following program is in Hausa. Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana a kan mita 25 da mita 31 da mita 41. Haka kuma kuna iya kama shirye-shiryen namu a kasar jamhuriyar Nijar ta FM ta gidajen rediyon amfani da sarauniya da fara da FM Nomad da Dalol FM muryar Arewa da kuma niya FM. Ko kuma ku ji mu ta intanet ko da yaushe a voa hausa.com. Masu sauraron mu Assalamu alaikum ni ce taku Halima jumarau daga nan birnin Washington DC tare da Kabiru Fage da sauran abokan aiki muke gabatar muku da shirin wannan la'asariya ta ranar Litinin 19 ga watan Mayu. Da fatan kuna cikin ƙoshin lahiya. A mu ci gaba ga muhimman kanin labaran duniya. Rahotanni na cewa ana dab da fara kidaya ƙuri'u da aka kada zagaye na biyu na zaben shugaban ƙasar Gini Bisau da aka gudanar jiya Lahadi a cikin lumana. rahotanni ko na cewa mayakan 'yan tawaye da ke biyayya ga babban kwamandan rundunar sojan libya mai ritaya sun ba da sanarwar dakatar da ayyukan majalisar dokoki bayan wasu harare da aka yi wa ginin majalisar shugaba vladimir putin na kasar rasha kuma ya baiwa rundunar sojan kasar rashin umarnin da su je su fara rawar daji a yankunan da ke kusa da kasar ukraine don haka ya nuna suna shirin komawa sansauninsu na ainihi Bayan labaran duniya za ku ji ƙarin bayanin da ya samu da ranar nan bayan hashewar bam a Kano jiya da daddare. Na tattauna da ɗaya daga cikin wakilanmu a Kano Muhammad Salisu Rabi'u. Sai kuma hwashin bakin da Kabiru Ɗanladi Lawanti ya mana kan taron da shugaban ƙasar shi Francois Hollande ya kira akan matsalar Boko Haram wanda aka yi kuma aka kammala a ranar Asabar da ta gabata. za ku ji shirin ilimi garkuwar ɗan adam wanda kabiru fage ke gabatarwa sannan mu karasa da kaɗan daga cikin ra'ayoyin da kuke aiko mana ta hanyar imel amma da farko ga cikakkun labaran duniya jama'a assalamu alaikum ga labaran duniyar rotanni na cewa ana dab da fara kidayar kuri'u da aka kada a zagaye na biyu na zaben shugaban kasar gini bisau wanda aka gudanar jiya ladi a cikin lumana Baka surin gudanar da zagayen zaben dai shine domin maido da yin aiki da kundin tsarin mulkin ƙasar, bayan juyin mulkin soja a shekara ta 2012 wanda ya shiga tarihi tun kafuwar ƙasar a tarihin da na shekaru 40 Ɗan takara jose mario ba ne a sahun gaban 'yan takara a babban jam'iyyar ƙasa ta paigc wanda ya samu kashi 41 daga cikin ɗari na yawan ƙuri'un da aka kada mai sa shine nuno gomez wanda shi ma yake takarar a cikin wannan zaɓe. rahotanni na cewa mayakan 'yan tawayen da ke biyayya ga babban kwamandan rundunar sojojin libya mai ritaya sun ba da sanarwar dakatar da ayyukan majalisar dokoki bayan wasu hare-haren da aka kai ma ginin majalisa. Wasu daga cikin mayakan 'yan tawayen da ke ƙarƙashin jagorancin tsohon janar ɗin Khalifa Haftar sun kai hare-hare masu zahi a ginin majalisar da ke Tripoli a jiya Lahadi, inda suka rika buɗe wuta a kan ofisoshin majalisa tare da lalata muhimman takardu. Gwamnatin rikon Libya ta la'anci waɗannan hare-haren da ta ce irin na ta'addanci ne. Shugaban Vladimir Putin na ƙasar Rasha kuma ya wa rundunar sojan ƙasar Rasha umarni da su je su fara rawar daji a yankunan da ke kusa da ƙasar ukraine don hakan ya nuna suna shirin komawa sansanoninsu na ainihi yau litinin fada shugaban ƙasar rashin ta kremlin ta ba da sanarwar yin hakan kwanaki kaɗan kafin zaben shugaban ƙasar ukraine ƙasashen yammacin turai dai sun yi ƙorafi da nuna rashin amincewa da wannan yunkuri na rasha na tura dubban sojinta zuwa kusa da kan iyaka da ukraine domin wato ƙarshen rasha na iya mamaye ƙarshen ta dai rasha na iya mamaye kusan dukkan yankunan da ke kusa rundunar tsaron turai ta neto ta ce ita har yanzu bata ga wata alama da ke nuna cewa rasha ta fara janyewa daga yankin gabashin ukraine ba kamar yadda ta faɗa waje ɗaya kuma kremlin ɗin ta yi kira ga ukraine da ita ma ta janye sojinta daga gabashin ukraine ɗin ba tare da bata lokaci ba Labaran duniya ake saurare daga sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Shugabar kasar Koriya ta kudu ta roƙi gahorar ƙasa da ƙasa saboda ta gaza ɗaukan matakin kubutar da waɗanda hatsarin nutsewar jirgin ruwan hito ya ritsa da su a Koriya ta kudu a wani jawabin da ta yi ta kafar talbijin yau litinin shugaba Park Geun-hye ta nuna damuwa da roƙon gahorar jama'a akan abin da ya faru na rashin gaggauta ɗaukan matakin hana afkuwar hatsarin ta ce wannan shine karo na farko da za ta ɗauki nauyin afkuwar hatsari. amma za ta yi ƙoƙarin ganin an samar da daftarin doka da zai tilasta ma gwamnati ɗaukan nauyin abin da ke faruwa nan gaba za a kuma ƙoƙarta a inganta ayyukan hukumar 'yan sanda an sami rahotannin cewa ambaliyar ruwa mai tsanani ta girgiza ƙasashen bosnia herzegovina da croatia da serbia inda mutane akalla 37 suka rasa rayukansu sannan dubban mutane suka rasa muhallinsu zancen nan da ake yi a yau litinin sama da rabin gidaje da ke kasashen da aka ambata duk suna ruwa sama da ruwan sama ya malale su amma dai ana ci gaba da ayyukan ceto jiragen saman jigilar kayan rasha da masu tashi da saukar ungulu suna can suna ƙoƙarin kwasar jama'a domin kubutar da su daga ambaliyar ruwan da matsalar lalacewar wutar lantarki Labaran duniya kenan kuka saurara daga sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. To kamar yadda masu iya magana ke cewa baya bata kaɗan, na tuntuɓi wakilinmu na Kano Muhammad Salisu Rabi'u domin mu ji irin abubuwan da suka bayyana da wayewar garin yau bayan bam ɗin da ya fashe jiya da daddare a unguwar Sabon Gari. Wato abin da watakila ya fito fili a yau shine an gane ma wace irin kiran mota ce suka yi amfani da ita wajen kai wannan hari wato wani babban jami'in soja da muka samu a gurin domin zuwa yanzu tun jiya jami'an tsaro sun killace gurin ba mai shiga ba mai fita to amma da muka je wajen karfe sha biyu na rana a yau din nan mun tadda wani babban jami'in soja wanda yake nuna mana cewa motar da aka yi amfani da ita nisan ce siyana a toyota siyana kuma waɗanda suka ɗauko bama-baman sun so su shiga wani hotel ne da yake kusa da gurin da bam ɗin ya tashi amma masu gadin suka hana su cewa ba a fakin a gurin to watakila ganin bam ɗin ya kusa tashi suka bar mota a bakin titi suka yi tafiyar su kuma shi babban jami'in ya nuna mana ma hotunan mutane hudu da suka rasu akwai mutum uku da kuma wata yarinya ya shekara goma hotunan da ya nuna mana a cikin wayarsa kenan kusan in ce wannan shine wani sabon abu da ya bayyana zuwa yau yau adadin waɗanda suka rasa rayukansu dai bai ƙaru ba yana nan kamar yadda aka bayyana a jiya ina ga an ce mutane biyar ne suka rasa rayukansu a ciki har da maharin ko to shi abin da babban jami'in sojan da muka zanta da shi ke nuna mana kamar mutanen nan ajiye motar suka suka bar gurin mm. bai nuna mana cewa akwai maharin a ciki ba kuma motar da ta tarwatse a kan kwanukan gidajen mutane aka dinga ɗauko ɓangare-ɓangaren mota aka tara shi guri ɗaya. To Allah ya takaita wannan al'amari ya kuma sa iya kashe kenan. Muhammad Salisu Rabi'u kenan ɗaya daga cikin wakilanmu daga wato da ke jihar Kano yake mana ƙarin bayani game da bam ɗin da ya hwashe a unguwar Sabon Gari da daddare. To kamar dai da kuka riga kuka sani shugaban kasar Horanshi Francois Hollande ya kira taron koli akan matsalar Boko Haram da ake fama da ita a Najeriya a ranar Asabar aka yi wannan tattaunawa wadda ta samu halartar shugaban Najeriya Goodluck Jonathan da kuma shugabannin kasashe hudu makwabtan Najeriya da suka hada da jamhuriyar Niger da Benin da Chadi da kuma Kamaru. a kan taron na birnin Paris da kuma abubuwan da aka tattauna a taron na nemi hushin baki daga Kabiru Ɗanladi Lawanti, malamin koyar da aikin jarida a Jami'ar Ahmadu Bello da ke Zaria. Eh wato taron da yi gaskiya tsakani da Allah zan iya cewa wani sabon salo ne da su tura mutum mallaka suke kokarin amfani da shi wajen ganin cewa sun rage irin kasa da suke a kasashen da suka yi mulkin mallaka. Wato maimakon a ce sai wani rigima ya tashi a Nijar ko a Najeriya ko a Cameroon ko a Chad ya ce sun zo da sojojinsu sun kashe wannan fitina din yanzu abin da ke kokarin su shine su nuna cewa abin da kawai za su a Afirka shine su ba su shawarwari da kuma wasu dabarbaru na leken asiri amma maganin matsalolinsu su ne za su iya shi wato dai bayan shekara wajen sittin da barin su Afirka yanzu sun gano cewa mutanen afirka su ne kada za su iya maganin matsalolinsu ba wai sai turawa sun su shiga ba a yadda nake ganin taron kenan wannan zai nuna cewa yanzu yaye mu da suka yi ya kai iya matukar shi kenan na cewa ba wai wani rigima ya tashi afirka ba sai sun zo da kansu ba a'a abin da suke bukatar yi kawai shine su ba mu shawarwari sannan a bar mu mu da kanmu mu maganin matsalolinmu da kamata a ce kowane lokacin rigima ya tashi afirka sai faransa ta zo ba ko kuma amurka ta sojojin sojojinta ba abin da kawai ya kamata su yi shine su bamu da barbaru cewa ga abin da ya kamata mu yi sannan mu da kanmu mu yi maganin mu suna ganin wannan shine sabon salo da ainihin su an yamma da kuma amurka suka ɗauka wanda yana ganin abu ne mai kyau kasashen afirka yau wa Malam Kabiru a karshen taron na birnin Fari, Najeriya da sauran kasashe da ke makwabtaka da ita hudu wato eh, Benin da jamhuriyar Nijar da Chadi da kuma Kamaru sun amince za su haɗa mm. kai su yi aiki tare wajen musanya bayanan leƙen asiri da kuma tsaro a kan iyakokinsu a ganinka waɗannan ƙasashe za su iya haɗa kai su yi wannan aiki abu na farko ma abin kunya ne da wasu faransa ta kira ku su fara wannan abun ya za a ce kuna da matsala ku ba ku maganin ta ba sai wata ƙasa da take gefe wanda wannan rikicin kafin ma ya shafe ta sai ya gama da ƙasashen kusa na a ce su ne za su kira ku ku gaya muku ga yadda za ku yi abun kunya ne ma na farko amma abu na biyu tun da har ma suka zo suna da bukatun su yi hakan to yana da kyau to amma matsalar shi ne akwai shugabanni waɗanda yake su ba shugabanni ne na demokradiyya ba kamar shugaban kamaru da shugaban chadi kama nijar za mu ce akwai demokradiyya sannan akwai abin da muke kira continuity wato daga wannan shugaba zuwa wancan in wannan ya gaza wanda zai zo a gaban shi zai iya zuwa ya canza salon aikin amma a ce shugaba yana zaune shekaru talatin ashirin yana mulkin kasa guda daya sai da duk wani abun da kawo shi shi zai rinka ganin kamar cewa tun lokacin da ya fara mulki haka ake yi da haka ba za a canza shi ba so abun da ake abin nan na canji ba zai zo a yadda ake bukatan shi ba amma duk tun da sun yi hakan za mu iya cewa wani abu mai kyau ne amma ɗorewar shi yana da wahalan gaske saboda wani lokaci duk kasashen afirka za ki ga ainihin kan iyakokinsu kama abu ɗaya yake kowa zai iya shiga ya fita ba tare da wani ya san waya shiga ba ko kuma wa ya fita ba shine babban matsalar da ake samu musamman ma a kan iyakoki tsakanin Najeriya da Nijar da kuma Najeriya da Chadi da kuma Najeriya da Kamaru wannan wurin a buɗe yake ta ko ta ina mutum zai shiga Nijar ya dawo ta ko ta ina mutum zai shiga Najeriya to in ba shugabannin kasashen nan sun fito da wasu salo na ainihin killace kan iyakokinsu ba tare da nuna cewa wanda zai shiga da wanda zai fita an san waye ne ba to wayannan matsaloli na boko haram da sauransu za mu ci gaba da ganin su Malam Kabiru a ganinka ta yaya wannan sabon salon yaƙi da Boko Haram da aka kaddamar a birnin Fari zai bambanta da yadda sojojin Najeriya ke yaƙi da wannan ƙungiya ta Boko Haram yanzu haka. A ganinka ta yaya wannan sabon salo zai ba da nasarar da sojojin Najeriya ba su samu ba. Eh wato akwai sabubuwa wanda yake da yake sun shafi tsaro ba a sun magana a kansu. To amma abin da muke gani a yanzu abubuwa na bayanan asiri wanda sojojin najeriya ba su da shi wata watakila zuwan amurka da faransa da ingila da china ya taimaka wajen samun waɗannan bayanai na sirri in ka lura duk matsalolin da ake samu na faɗa da boko haram nan shine duk lokacin da aka ce boko haram za su kai hari a wani wuri sai ki tara sojojin najeriya ba su da labari sai abun ya faru ko kuma in sojan najeriya su kai wa boko haram hari sai ki ji kafin su je wurin an gaya wa boko haram cewa ai ga sojojin najeriya suna zuwa wurin shi yasa ma nake ji shugaban sojojin sama na amurka yake gaya wa congress wato majalisar dokokin amurka cewa su ba za su ainihin sharing wato musayar bayanai tsakanin su da sojojin najeriya ba bayanai na sirri ba akan abin da ya shafi wannan boko haram ne saboda suna tsoro ganin suke a cikin sojojin najeriya akwai waɗanda suke bawa waɗannan yan boko haram ainihin bayanai na sirri na ko kuma ainihin matakin da sojojin najeriya su ɗauka in wani rigima ya tashi ko kuma suna su kai hari wani wuri. Malam Kabiru a wani wani batu na daban kuma akwai masu ra'ayin cewa a zamna a tattauna da waɗannan 'yan ƙungiyar Boko Haram domin a kubutar da 'yan matan na 'yan makarantar Boko da suka sace. Amma gwamnatin Najeriya ta nuna cewa sam sam sam ita ba za ta zauna ta tattauna da su ba. A taron ma na fari shugaban Najeriya Gullak Jonathan ya ƙara jaddada hakan cewa ba za a zamna a tattauna da su ba. Ya kake ganin za a iya shawo kan wannan matsala idan ba tattaunawa? ai tun da har ya shafi an kama wasu ana garkuwa da su to dole ne a tattauna da su ko muna so kuma masa dole a yi wannan amma na san su jami'an gwamnati ba su su fito fili su ya tattauna da su ba saboda wasu dalilai na tsaro amma dai dole ne a tattaunawa da su saboda in ka ce za ka kai musu har yanzu ka kwato ɗan matan wataƙila a kashe duk ɗan matan da ake kokari a kwato akwai kasashen da suke amfani da ƙarfi wajen kwato wanda aka yi garkuwa da su amma ni a nawa ina ganin bai kamata a ce za a yi amfani da karfi wajen kwato jan matan ba gara tattauna da su har lokacin da aka samu dama aka kwato waɗannan jan matan don yanzu maganan da ake yi ba wai maganan a dawo da jan matan ba ne ana maganan dawo da jan matan nan ne lafiya da kuma ainihin da ransu ba wai a dawo da su ba a dawo da su da ransu da lafiyansu shine abin da ake so a yi saboda haka gani ko dai gwamnatin Najeriya ta ce ita ba ta tattauna da su kai tsaye ba ya kamata su samu mutanen da za su samu yi magana da waɗannan mutane na boko haram don ganin cewa an sako waɗannan 'yan matan. Kabiru Ɗanladi Lawanti kenan malami mai koyar da aikin jarida a Jami'ar Ahmadu Bello ta Zaria, marubuci, ɗan gwagwarmayar kare haƙƙoƙin bil'adama kuma jami'in yaɗa labaran ƙungiyar neman kyautata makoman Najeriya wadda ake kira Movement for the Better Future da Ingilishi. Kuna sauraron shirye-shiryen nan ne daga sashen Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington DC. Kayan mu ci gaba ga wannan saƙo. Dandalin VOA. Shin ko masu sauraro sun san cewar a duk lokacin da suke bukata za su iya kunna sabuwar tashar Hausa ta VOA da ake kamawa a wayoyin salula da kwamfutar hannu wato dandalin voa.com domin sauraron waƙoƙi da karanta labarai da ɗumi-ɗuminsu. Shin ko masu sauraro sun san cewar suna iya shiga rumbun waƙoƙi na dandalin voa.com domin sauraron waƙoƙi daga kowace kusurwa ta duniya? To ku ɗauko wayoyinku ko kwamfutarku. ku. ta hannu a je dandalin voa.com domin kada a baku labari. Dandalin VOA. Dandalin VOA. A gaida Malam Iro yanzu kuma ga Kabiru fage da shirin ilimi ga rokuwar ɗan adam. Jama'a masu sauraron mu, Assalamu alaikum. Shugaba Barack Obama na Amurka ya yi kira ga Amerikawa da su rika karfafa wa 'ya'yansu gwiwa wajen ba su isasshen lokacin zuwa makaranta. Sannan ƙungiyar kungiyar mata musulmi a Najeriya ta yi kira ga iyaye da su rika tura 'ya'ya mata zuwa makaranta amma ban da zaben karatun da za su yi. Shugaba Barack Obama na Amurka ya sake yin kira ga iyaye da attajiran amurka da su bai baiwa gwamnatinsa haɗin kai domin bunƙasa ilimin matasan amurka shugaban na amurka ya yi wannan kiran ne a lokacin da yake shirye-shiryen gangamin neman haɗin kai domin samun kuɗi da zai taimaka wa ilimin ƙananan yara masu tasowa shugaba barack obama yana mai cewa idan har aka aza tubalin ilimi ga ƙananan yara to za a kai ga samun nasarar ganin yaran sun taso cikin himma da ƙwazon ci gaba da biɗan ilimin nasu shugaba obama sai ya kara da cewa study after study shows that the earlier a child begins learning the better he or she does down the road. Shugaba Barack Obama yana mai cewa sakamakon binciken da aka gudanar ya yi nuni da cewa itace fa tun yana ɗanye ne ake ƙoƙarin lankwasa shi. Domin idan ya bushe da an tashi lankwasa shi sai ya karye. To haka nan yara suke tun suna ƙanana ya kamata su buɗe ido da bidar ilimi musamman ma babbaku da farfaru amma matsalar ita ce shin ko iyaye amerikawa suna ba da tasu gudunmawar da ta dace kuwa su kai ga 'ya'yansu masu tasowa shugaban na amurka barawa obama yana mai jaddada cewa babu daɗin ji da ganin irin yadda ake ci gaba da samun wagegen gibi a fannin ilimi a tsakanin 'ya'yan talakawa da 'ya'yan attajirin amurka musamman ma idan sun isa makarantun sakandare amma idan har aka gina su a kan fannin ilimi tun suna ƙananan yara kafin shiga elementary to lalle kam za su iya taɓukawa kamar yadda kowa zai taɓuka a samu ba wani bambanci a tsakanin da ɗan mai kuɗi da kuma ɗan talaka shugaba barack obama sai ya ci gaba da cewa Most middle class parents can't afford a few hundred bucks a week for private preschool. And for the poor children who need it the most, the lack of access to a great preschool education can have an impact on their entire life. Shugaba Barack Obama yana mai cewa gaskiyar magana da ita ce da yawa daga cikin 'yan tsakatsakin Amerikawa 'yan koli ne, kolin kuma suke yi don haka ba za su iya samun ƙarin wani kuɗi na daban da za su rika biya wa 'ya'yansu karatu na zuwa makaranta mai zaman kansu ba. Saboda haka tilas sai su haƙura sai lokacin da yaran suka isa shiga makarantun al'umma na gwamnati. Daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC ake sauraron shirin nan na ilimi garkuwar ɗan adam. Komi sai da mata, duniya gama sai da mata, duniya gama sai da mata. najeriya inda ƙungiyar mata musulmi suka yunkuro domin ye kuwa ganin iyaye suna taɓukawa wajen bunƙasa ilimin 'ya'yansu mata kuma bai kamata a rika warewa mata fannin ilimi da za su fi mai da hankali a kansa ba a kyala mata su biɗi kowane fanni na ilimi da wakilinmu isa lawal ikara ya nemi ƙarin bayani daga wajen mataimakiyar shugabar ƙungiyar mata musulmi ta najeriya dr hadiza nuhu sai ta ce muka ce karatu ilimi Allah subhanahu wataala cewa ya ikra babu wani boko duk wani ilimi na Allah ne duk karatun da zaka samu ilimi zaka samu wanda zaka inganta kanka da al'umma ka da gudunmawa da zaka ba ga al'umma musulunci shi ma karatun musulunci ne saboda haka muna kira ga yaran mata su fito su karanta likitoci su fito su karanta physics su fito su karanta chemistry su fito su karanta duk wani bangare wanda zai sa al'umma musulunci ce fice domin wannan shine sakon musulunci wannan shine sakon manzo sallallahu alaihi wasallam hajiya aisha kande abubakar ita ce shugabar kungiyar alardin zazzau kuma tana cikin waɗanda suka gabatar da kasida a wurin wannan taro mai taken cusa kyawawan aƙidun addinin musulunci a zukatan yara mata. Education and enlightenment are some of the important tools of changing our present status quo of insecurity and indiscipline. Ta ce ilimi da wayar da kai na cikin hanyoyin da za su sauya halin da ƙasar nan ke ciki yanzu na taɓarɓarewar tsaro da rashin ɗa'a. Shi ma Farfesa Ibrahim Ahmad na cikin waɗanda suka gabatar da kasida a wurin wannan taron. kenan. Women must participate in improving or in reforming the society. So men cannot take charge of that alone. Farfesa Ahmed ya ce dole ne mata su shiga a dama da su wajen inganta ko kyautata al'umma domin kuwa maza kawai ba za su iya wannan kakauniya ba tare da mata sun dafa musu ba. Isa Lawal Ikara, muryar Amurka daga Kaduna, Najeriya. Can hakika ba da tangarɗa ba an lura mai ilimi shi ke morewa ƙwalƙoliyar daraja shi haushi ɗare ɗan to shi mara ilimin fa ko hangawa mai ilimi ya san martaba ga mutane kalgi marar ilimi abun rainawa himma da ƙwaro ƙoƙarin mushininku jama'a kiranmu nake bisa dagewa bisa tattalin neman sani kowanne. Dandalin BOA. Shin ko masu sauraro sun san cewar a duk lokacin da suke bukata za su iya kunna sabuwar tashar Hausa ta VOA da ake kamawa a wayoyin salula da kwamfutar hannu wato dandalin voa.com domin sauraron waƙoƙi da karanta labarai da ɗumi-ɗuminsu? Shin ko masu sauraro sun san cewar suna iya shiga rumbun waƙoƙi na dandalin voa.com domin sauraron waƙoƙi daga kowace kusurwa ta duniya? To ku ɗauko wayoyinku ko kwamfutar ku ta hannu a je dandalin voa.com domin kada a baku labari. Dandalin VOA. Dandalin VOA. Yanzu kuma ga Abubakar Janaidu da kaɗan daga cikin irin ra'ayoyin da kuke aiko mana ta hanyar imel. muna jira martani daga sharkwatan sojojin najeriya game da zargin da wani babba daga cikin tawagar sojin amurka da aka turo najeriya domin magance ta'addancin kungiyar boko haram inda ya ce da wahala a yi saurin magance matsalar boko haram don akwai sojojin najeriya da ke da alaka da kungiyar ta boko haram in ji aliyu usman takalafiya birnin kebi. Allah ka sa bayanan asirin da aka samu akan abin da ke faruwa a arewa maso gabashin Najeriya a yi adalci wajen tona asirin masu yi idan har aka samu hannun wani shugaba ko wata ya kamata a yi masu hukuncin da ya dace da su ya allah ka tona asirin masu tada mana zaune tsaye a arewacin najeriya da ma najeriya baki daya in ji buba mai goro shugaban zaɓi na karamar hukumar bade sai kuma sakon safiyan gumal zangon daura inda ka ce salamu alaikum voa don allah ku bani dama in jajanta al'ummar sabon garin kano da al'ummar jihar kano akan tashin bom ɗin da suka samu allah ya ji wa'anda suka rasu wanda kuma suka jirkita allah ya ba su lafiya sai wanda ya zo daga isa lawan girgir sakataren kungiyar zaɓi sanka da taimakon juna reshen jihar yobin najeriya inda yake kira ga al'ummar jihar yobe borno da adama da su dukufa wurin addu'a da azumi da al'unut domin neman allah ya magance mana halin da muke ciki na kashe-kashen jama'a da kone-konen dukiyoyi wannan na haɗin gwiwa ne daga ali jamaika magarya da sade sa'idu daura inda suka ce can alkawari cikawa haba hukumomin ƙasar niger kuma na alkawarin gyaran hanyar tashi daga magarya zuwa zindir wanda ta zama tarkon mutuwa amma har yanzu shiru muke ji babu wani alaman yin wani hanya sai hayaniya kuke tafkawa a majalisa don biyan bukatar kansu ba na talakawan ku ba. Abubakar Janaidu kenan da ra'ayoyin da kuka aiko mana ta hanyar imel. Yanzu kuma ga Kabiru Fage da takaitattun labaran duniya. Rahotanni na cewa ana dab da fara kidaya kuri'u da aka kada a zagaye na biyu na zaben shugaban kasar Gini Bisau wanda aka gudanar jiya Lahadi a cikin Lumana. wasu rahotannin kuma suna cewa mayakan 'yan tawaye waɗanda ke biyayya ga babban kwamandan rundunar sojan libya mai ritaya sun ba da sanarwar dakatar da ayyukan majalisar dokoki bayan wasu har-haren da aka yi wa ginin majalisar shugaba vladimir putin na ƙasar rasha kuma ya bai wa rundunar sojan ƙasar rasha umarni da su je su fara rawar daji a yankunan da ke kusa da ukraine domin hakan ya nuna cewa suna shirin komawa sansanoninsu na ainihi an kuma sami rahotannin da ke cewa ambaliyar ruwa mai tsananin gaske ta girgiza ƙasashen bosnia herzegovina da kurosha da sabiya inda mutane akalla 37 suka rasa rayukansu sannan dubban mutane suka rasa muhallinsu zancen nan ma da ake yi a yau litinin sama da rabin gidaje da ke ƙasashen da aka ambata duk suna ƙarƙashin ruwa ne ya malale su amma dai ana ci gaba da ayyukan ceto da takaitattun labaran nan muka kawo ƙarshen shirin namu na yanzu sai kuma an jima da daddare da izinin Allah ku sake jin mu da wasu shirye-shirye kuma kamar yadda kuka sani yau babu bayyana ra'ayoyi amma Aliyu Mustapha Sokoto yana tafi da labarin wasanni. Yanzu a madadin Kabiru Fage da mai hada mana sauti judy Leathers Gresham da injiniyan mu Mr. Misha. Ni ce taku Halima Jumrau daga nan birnin Washington DC ke muku fatan alheri da kasancewa cikin koshin lahiya da wadata sai an jima da daddare idan Allah ya gwada mana. thank you This program has come to you from the Voice of America, Washington.